ya Ubangiji, kana gani kuma kai ne shaida na sha wahala da wannan baiwa taka. Allah in ciwon nan nata na tashi ne Allah ka ba ta lafiya. Domin kai ka ce mu roƙe ka za ka biya mana buƙatar mu koma menene. To Allah na gani ka biya mun dukkan buƙatuna. Allah ga roƙona gare ka Allah ka ba ta lafiya. Hakika. duk duniya babu wata halittar da na fi so da ya wuce ki ke kike tare da ni ki karfa min asiri kin zo wajena lokacin da miliyan na mazaje suke rububinki kin shigo gidana lokacin da gidan yake bukatar wacce za ta kula da shi kin rufa min asiri babu wacce ta rufa min asiri kamar ki kin aifa min 'ya'ya kin aifa min bakura kin haifa min bulama kin aifa min ba mai yanzu kin haifa min ya kura lokacin da nake neman ya mace kika haifa amma har yanzu na kasa tsinana miki komai a rayuwa matuƙar kulawan korar rashin lafiyar mahaifiyar Amma ni lamarin banza yana ni mamaki. A cewar future wife ɗinka mahaifiyarta ba ta da lafiya amma ko su ɗaya bai taɓa ziyartar ta ba? sannan kwata-kwata shi ba a neman shi a waya a same shi sai shi idan yana da bukatan ganin mutum ko wani abu na mutum sannan yake samun shi can you imagine all this kind of things That's love for you. ‘Yan mata ba a da zan baiwa wani zuciya. don yawancin mazajen duniyan nan ba su da jarumtar da za su kula da zuciya. Ga banziye, bai yi deserving ki mallaka masa ki ba. Because he is not the type to be loved wholeheartedly. Samira, what do you think? Kin san me? Da zarar na sanya ƙwayar idanuwa na akan shi. Kawai sai dai in ga siffar rogon namiji a tare da shi. Oh, oh, lovely Bazi. You've cost yourself all this. Ba laifin ku bane. Me yasa kullum kuke saurin nuna adawan ku akan Bazi? Ba ku ji an ce abin da Allah ya haɗa ba wanda ya isa ya raba? That's the thinking of a white man, my dear. So da abokaiya ne suka haɗu. Cikin ɓacin rai sai so ya ci da abokaiya, me ya kaka wannan duniya bayan ni nake yawan zuwanta. Sai abokaiya ya ce, na zo wannan duniya ne da in maye gurbin idanuwar da ka saka kuka da farin ciki. duk inda aka bar wuta a makera dole ne ta haifar da fituna musamman in ana mata ziga ziga kuma ban haife ku domin ku kasance masu rayuwar beraye ba shi yasa na yi ta ƙoƙari domin in ɗora ku akan jigo na gari na ta ƙoƙarin tankwara ice tun yana ɗanye amma kuma daga ƙarshe wa itacen sai ya karye don haka ina so in tunatar da ku in tunanin ku ya baku cewa wannan dukiyar da na tara a banza na same ta to tunaninku bai gaya muku gaskiya ba don haka ku sake tunani da satar da aka yi min yau sama da miliyan goma kenan ya salwanta a cikin gidan nan ba tare da an karya mun kofa ba ko kuma wata bakowar fuska ta zo gidan don haka babu wanda zan zarga sai ku biyun nan amma dai da ka san dai babu yadda za in saci kudin ka har 10 miliyan naira in yi mai da su haka ya zan yi da su mm. to kai dadi wa ya sani ko zuwa kai kai misplacing kudin sharaf in ga miki ni yaro ne karami ko kuma kokolwa ta ba ta aiki ne da zan ajiye makudan kuɗi irin waɗannan har nemi inda suke rasa to ko dai aljanu ne suka ɗauka saboda ai na tuna sanda muna islamiyya malamin ya taɓa ce mana su ma suna sata shiga fara da Allah ya gaya miki aljanu suna satan kuɗi ai su sai dai irin su lu'ulu'u zinari da sauransu idan ma aljanu ne suka ɗauki wannan kuɗi ta yaya za a yi su ɗebi maƙudan kuɗi kamar waɗannan ta yaya to ka gani su ma sun kasa ɗaukan wannan kuɗin balantana mu kawai ka je ka duba kuɗinka ku ɓace min da gani ku ɓace min da gani yanzu nan in ba haka ba zan iya canza muku kama tashi ku wuce mu a gaskiya dadi ya fara kosa da irin satan da nake masa shikenan ni ba ni da wani aiki saboda ina son ka sai in je in yi tayin sata soyayya ta ya zama kaman kendir ina kona kaina ina haska ka hey hey hey drop it if you don't like me i'm cool with that amma don't pretend kin gane ko a wannan zamanin da ake ciki a ce wai ke yanzu kina da saurayi kamar ni saurayin da ke ji da shi amma ki dubi irin kayan da nake sawa look at look at my jean trouser hmm? ki duba ki gani kin gani tun 80s aka gama yayin irin wannan wanda is outdated yanzu ki dubi riga eh, bob mali yaushe rabon da yayin bob mali an daɗe da gama yayin bob mali amma wai yanzu nake sa rigar ta ke ba ka ganin abin da ke faruwa ne ba ka ganin irin kayan da su Justin Bieber su Wizkid suke saka ba ka gani haba haba banzi ko wata ɗaya bai ba da naji na sato maka 10 million me kai da shi be fair to yourself me kai da shi at least you'll have used it wisely ni ba na ganin ko kuɗin ki gaba ɗaya kika ɗauka kika bani kai ni ina buƙatar baki mallaka min duke ki gaba ɗaya dalili ko shine idan mace ta ɗauki kuɗinta ta mallaka wa namiji ba asara bane tunda shi zai aure tare za su zauna ya fi ki ɗauki kuɗin ki mallaka wa wani babanki ko ki mallaka wa wani ɗan uwanki ko wani makamancin haka and i forgot something da ban gaya miki ba mama na bata da lafiya ina cikin crisis situation ina buƙatar kuɗi hmm? kuɗin nan da zan samu shi ne kaɗai zai iya fitar da ni daga cikin wannan halin ya kasance na farfaɗo yanzu me kake so kuɗi nake so kamar ina ganin $10,000 haka zai yi don aka convertin shi zuwa kuɗin Najeriya zai kai about you know 1.7 or thereabouts what kai manziyar wallahi gaskiya no no no no no no uh, please don't say no please ki taimaka min ki duba halin da nake ciki do this for the sake of love please fine but do you want me to steal again well i don't take it to be stealing saboda dan kin dauki kudin mahaifin kin bawa saurayinki ai ba sata bane wannan banzi ka an samu so kake jin karayin sata as long as za a samu kuɗi you can do anything ƙauna in miki zan so na gaskiya ji gaskiya na baka lokaci wanda ya kamata a ce ka amfana da shi amma na ga kaman baka so ba kina so ki ce min ba za ki iya barin wannan karuwancin ba saboda ni <laughs> gaskiya ba zan iya bari ba na jiro zancen iyana balinta na kai haɗuwar bariki duk da haka dai ina sanki kuma da aure nake son ki <laughs> wallahi haka bani bazawar dariya wai dan Allah me yasa ka takura rayuwata me yasa ba za ka kyale ni ba ka kyale ni da harka ta in je in nemi kuɗi ka zo ka takura mu ni ne kuwa yake amfani da dama na dalilin haka ma yasa nake da kokarin neman amincewarki because i'm trying to build a strong relationship that will last forever between me and you ni abun da na gani shine akwai mata da yawa a gari ga su da yawa ka je ka zaɓi choice ɗinka why don't you go for them me yasa ba ka wajen su ba ni ka zo ka matsa wa rayuwata dan Allah ka kyale ni na so ki gane beauty is in the eyes of beholder excuse me please kai waye ne waye alhaji barka ne ina gajiya ganin ka ne kai kadai shine na ce bari mu zo ai ka san ni ba na son zama da mutane ne su ba ka san mutane ke ban nan ke tasha nan yan tsuru wallahi ni kawai da kai ne ina so ni abota da kai Allah ko warai <laughs> ai haka nake ai ba ai girma kenan ai haka ne mm. amma ya zan more ka dan ni gaskiya ni ba na kwaina sai da zakara fa Allah Allah Allah wallahi amma dai ni ba wani da komai ba ba komai ni na da komai ni kuma kai dan masu kuɗi ne ai ah. Allah ai ni ka san kiyashi ne ni ai Allah Allah ina san jaye jaye a jawo ni in ja yawwa eh to ya zan so san waye kai a ina kake da makamantansu ko da ke muna hira da zan ji ko kakka biya wa'in nan wallahi duk ɗan tsurku ne Allah Allah Allah shi sa na ga sun zo sun ma da'ira Allah Allah gaskiya am highly impressed kai mugu wayya aka yi laki zuciya yarinya ne cikin kankanin lokaci if i'm not wrong this house is worth millions of naira ya aka ta baka shi kyauta to kai banda kai da abinka ni karamin gaye ne it took me so long fa wallahi it took me so long to achieve this bari gaya ma da farko tukunna sai da na rika bibiyarta na rika bibiyarta sai na sace mata tunaninta bayan na sace mata tunaninta sai na sace wani abu kuma wanda ya fi kusanci da ita wato zuciyarta kenan na ɗauke su na je na kai su wani guri na ajiye su wadda ko da za ta shekara dubu thousands of years tana neman su ba ta san inda na ajiye su ba daga nan sai na bayyana manufata nake juya ta yadda nake so sai da na yi akalla ina ga um, shekara guda shekara guda ina zuwa makarantar su kawai saboda mutanen makaranta kowa ya dauka cewa ni ɗalibi ne a makaranta kai mugu guy i have to read what i saw you have every reason to do that a'a bros bros hey um, ni ka san man ziya mi? ai ina jin tattaro kayan da nan a ah, arziki ya tare mun kone tare tunda an samu sai zuwa yi ah, you always welcome ai nan gida ne a wurinka an ji know Wato gobe akwai wani alkawari da ce $10,000 ke jira. Eh? Wannan kudin ce bane ne. You are killing it. you <laughs> are killing it. Boy. Ah, oh boy, you are killing it. Hey. Eh. An gama. Duk abin da nake so sai ta bayan Wallahi sai ta bayan Sai ta bayan eh Ai, tun da na cikin zuciya. An gama. sorry mom wannan shi shi kadai ne wai ɗina na samun kuɗi idan ban yi sata ba dadi ba zai taɓa bani kuɗi ba kuma kin san ba halina ba love you hello na baby na jinki ina school din mana idan ba school din ba ina da inda zan yi okay um ba da mu. okay shikenan baba Ha? zan kama hanyar makaranta yanzu babba hajiya ta tace zai mun waya me ke faruwa ah, kai ma ka san abin da ta kawo box za ta kawo mana kuɗi kuma eh za ta sake kama ni gaba ɗaya ma a gabi nake tashi wallahi what have i been doing with all my life all these years da na bata I've achieved nothing ka duba ka gani wannan shine ai clean business da ya kamata a ce ni nake irin shi ba kai ba kawai ina ta lokaci na wajen wasu 'ya'yan talakawa kawai ba su da ko sisi ka gani look wannan hirar za mu yi ta gaba ni ka sabu da yake bani mamaki wai ne ake bani a cikin irin wannan abubuwan bai parading around with some local chicks wanda they can't even offer 100,000 naira not to talk of buying a house like this sai wata yarinya wata yar talaka nake bi wai ranar ma wai kaji kawai baban ta ina bacci yasa wai aka taso ni na je na ce ya aka yi ya ce ah, laminu mun gane kana neman yarinya ne ya kamata ka turo magabatan ka saboda kar wani wanda ya fi ka rabu ya fito a zo a bashi kuma kai ga cewa ba a yi ma daidai ba banda baban shi ba yana toshe wallahi anuga typhoid cyst wadin je kan yalanci sai na dawo Yeah. Me yasa sake da ya ki zo da For God's sake, she's my close friend. Haba. She's your close, close friend, amma I don't like seeing her around me. Ba wannan ba. ka sa na zo school na zo ban ganka ba na kai of course ai ba wani waje na je wani nan kusa nake biki na dawo da wuri ba fine ya kin kawo min abu na kawo maka amma gaskiya wannan shine last time da zan dinga sata a kanka kullum idan na kawo maka kuɗi baya yin two kai baka san me ake ce ma utilization ba baka utilizing kuɗin ka na gaji na gaji na gaji kana sa na aikata abin da bai kamata ba ni dai kin kawo min kuɗin mu je mu tambaka ba dai a gaban su zaki wani kuɗi ba a'a mutum mutum kowa ya iya allansa ya wanke kare ya bari ya yi jira. Mallaka mini I can't imagine this ya kamata ki farka don duniyar nan ta shafa tarihin miliyoyin mata da waɗanda su suka fiki da waɗanda kuma kika fi su da waɗanda su kuma suka fiki How can you stupidly steal your daddy's money and give it to the stupid rotten elf? <laughs> Stop it. I think you have no total rights to tell me what I should and shouldn't. Ina ruwanki dan naje na saci kuɗin daddy. In kin ka zaki iya sa ido ki kalla, ki sa ido ki kalla. In ba zaki iya ba ki cire ki mana. Ha, what's your own? Ba kuma zan fasa daina satan kuɗin dadi ba. In kin ga dama ki je ki gaya mishi. Dube ki, yanzu idan aka tambaye ki sai ki ce kin waye ko to ki sani ba taba daina baki shawara ba dan wallahi wannan mutum ba san ki yake ba amma you can keep on loving him exaggeratively a gaskiya sanin ka a rayuwa ya zame min matsala ka zo sai cika ni kake tayi da surutun da ba za su amfane ni ba za su amfane ka ba baka ga mutane suna jira na a waje ba ne wacce kike ganin su mutum da nake ba zai amfana ɗaya daga cikin mu amma na so ki amfani da hankalinki da tunaninki a matsayinki ta mace musulma ki zo ki tare a ɗakin hotel wannan ƙato ya shigo ya yi amfani da ke fita wani ƙato ya shigo ya yi amfani da ke fita kin sayar da mutuncin kanki saboda kuɗi wannan shine babban asarar da mace za ta yi a shekarar dubu ana yi mata jaje da takaici ba kya tunanin wannan abu kuma gaba ɗaya waɗannan mutanen da suke taruwa suna yin waɗannan abubuwan da ke yau idan aka wayi gari cuta ta kama ki gaba ɗaya kowa darewa zai iya baki wuri think about it please babu wanda ya isa ya tsallake wa kaddara kuma ina ga wannan sana'ar da nake yi don in kare kaina mutunci ko kuma so kake in dinga zuwa wajen mutane ina yi karamin murya su bani kaga in ka zo da buƙatar ka ta fannin sana'ata na in shiga hannu biyu amma in ba da ita bane don Allah kada ka sake tako inda nake wannan kina nufin ba za ki karɓi shawara ta ba ko da so ɗaya ba za ta amfane ni ba dan Allah malam mutane suke jira na a waje tunda ka shigo suke jira na kuma ka zo ka addabe ni da mutu Allah ya baki lafiya domin samun lafiyarki shine alkhairi a wajena kuma yi miki allura a yanzu <laughs> Bibi. Mm. guy wallahi ina mugun sanka Allah ko Bibi na za ki iya gaya min ko dan me <laughs> saboda kai ko harka da kai ba karanta sannan kuma kai ba audu ba ne mai hannun yan dambe da fatan dai ka zo da alƙawari na Ina ma riga kin san ina da cika alƙawari ina tare da 100,000 ɗin kimin a aljihu <laughs> babban yaro Assalamu alaikum. Assalamu waye? Wannan ke baki saki wulakanta ni saboda wannan stupid act din ba. Kin gane ko? Na fi karfin wulakanci a wurin ki. Ashe ma kina da wanda har zai iya kira na da gwaggon biri gara kamar sa. Dan Allah dan annabi kai haƙuri. wallahi babu abin da ke tsakanina da shi kawai sau masan wani ƙoshin wahala ne amma zan ɗauki mataki a kansa big boy kamar ki jube ni ina juya dala wallahi baki isa ba whatever kin ga tafiya to yanzu ina kuɗin yake kina tare da wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyar ki an riga an wuce gurin ba da lokacin ki wai kai in tambaye ka uwata ne kuma kanin ubana ne kai me yasa kace sai ka dinga shiga rayuwata ne yanzu me haka mutum ya zo zai bani kuɗi ka saka shi ya tafi ni ina son ki ne domin ki zama mutum mai kirki tunda ni ba ta kirki bane ko akwai dubunnin mata waɗanda su yan kirki ne ka je ka neme su ni kuma ka kyale ni ba dole bane sai ka gyara ni ka bani da hali na bana. ni na fi son samun abin da nake so ba wai abin da ya dace da ni dan Allah dan annabi don wanda kake bautawa ka fita daga kakata ba na son ka haka kike so to zan rabu da ke kamar yadda kika bukata amma na so ki sani ko menene a duniyar nan idan ina so zan iya samun shi idan dai har daraja da dukiya za su iya samu su sa a same shi to tabbas ina mai tabbatar miki ni zan iya samu ina da gata na iyayena za su iya aura min duk wata irin jinsin mace da nake so duk duniyar nan amma Allah ya riga ya jarrabe ni da sarki to amma tun da ya kawo ga wannan yanayi insha Allah zan yi kokari in gana cire ki a cikin zuciyata amma ina so ki tayana da addu'a Allah ya cire mun san ki a zuciyata Allah ya sa in iya rayuwa ba tare da ki ba I'm what I am hate me judge me I'm always be myself dan haka anyway ka fi nono fari je ka sai an jima ba na son ka ya na ganka haka kin gane ne wata yarinya ce nake masifan su irin 'yan matan na ne masu zaman kansu so ni ina ta kokarin in ga irin na daidaita rayuwanta ta dawo daidai kin gane amma to yin hakan sai zaman to laifi a gurinta what masu zaman kansu karo fa kake nufi eto eh kusan haka dai kawai kusan eh kusan haka <laughs> ke ba fa na gaya miki damuwa ta bane domin ki min dariya kin gane gaya miki ne ki ban shawara akai to idan ban yi dariya ba me kake so in yi magana ta kace abin dariya kuma ka san an ce a day without laughter is a day wasted so gara gaban kawai in yi da What? Me yake faruwa? haba dai ko kwana uku ba bai yi ba da ni je ne maka sosin 2.5 m look look you don't have to trade love okay bai kamata ka dinga sa ni halayen da ba nawa ba kwata-kwata saboda ina son ka haba mana okay to gaskiya ni ba wani wuyi yanzu da zan iya neman maka miliyan biyu da rabi the only thing i can do yanzu shine in sai da mota na that's the only thing i can do to source money for you all right expect me ke haka kuma ba mu gama magana ba za ki tashi ki fita Look, Amna ce ta kira ni shi stock somewhere zan je in dauke ta. Idan na ta zan Look. Kin san cewa ina da bukatan taimakon ki seriously. Wannan aikin aure na ne sauki ne. don worry zan ma solve it. Let me solve my problem first. Don't worry. Sannun ku fa. Sannin ki. Da Allah ina neman banziye ne. Banziye? Banziye? Ba san wani banziye a cikin wannan department din ba. Ha. Wanda kuke department ɗaya da shi mana. <laughs> Kuke kin waye shi? Ban san wani banziye ba. Haba guys, ya za ku ce ba ku sanni ba. <laughs> Baby, kin ga wasa suke da hankalinki. kin tsawon lokaci gaya sa gaske they are only playing on your intelligence mu ku gayu kenan kaga yazo yana ta wani karya ya sanar wallahi ba mamaki abata san shi ba aminci da ni da kai a yanzu za mu iya tattaunawa wani time din yanzu abin da ya damu na kawai ina so in ji ya kin zo min da sabon na wani koko ka gani ko yanzu kana ƙara tabbatar min da cewa bani da muhimmanci a wurinka fiye da kuɗin da zan kawo maka look ba abin da nake nufi ba kenan kin gane ko da zan bata shekaru miliyan ina miki bayanin irin soyayya da nake miki ba sa ki gane ba you will not understand gane su kuma kuɗi da nake magana a kansu ina magana a kansu ne saboda su ne abubuwan da zan yi amfani da su in gina rayuwar da zan aje ki a ciki wannan shine dalilin da gare ni. is this love that i'm feeling so don't even think that i love you because of your father's money kinji me yasa kake sa na aikata abin da ba halina bane yanzu gashi ka sa naje na je na sai da motata na kawo maka kuɗi idan na koma gida me kake so in je in gaya ma babana sai ka bani shawara ya kamata ki gane cewa abin da yasa nake sawa ki bani wannan kuɗin ba wani abu ne saboda in gina kaina ne ke da ki fata kawai in kammala karatu na idan na kammala karatu na I'm going to compensate you I'll give you everything you have ever given me kin gane ai ni dai gaskiya I become so curious akan son da kake ni ba ya kwata-kwata baka nema na idan ba neman kuɗi kake yi ba baka damu da irin son da nake maka ba gashi baka da wani takamaiman wayan da za a dinga neman ka direct a same ka kuma baka kula da karatun ka baka damu ba kinga a yanzu ba zan iya miki bayanin komai ba amma I will tell you everything when the time is right at the suitable time kin ji? so don't worry yana ni zan sai um bada damuwa dai kawai just talk on phone kin you will never change You're always you whatever mallaka ya dai an ya aka kudi wannan kuɗin hannuwa ne da zanga ga ka rufe ibo wallahi kana bani tsoro I really don't know. I, the more I try to understand you, I, the more I get confused. Wannan kudin ai ba komai ba ne. Eh, ba wani kudi ba ne mai yawa. Wow. Ka san wani abu? Tun da nake ni ban taɓa ganin kudi kamar wannan ba. Sai ka ce wani gaibi. wallahi gabi nake ban taba gani ba haduwar mu saduwar arziki alaji sai ga abubuwa nake ka san ha fitsari nake ji je kai fitsara ka kada kura where are you coming from at this time of the night bai kamata a ce kina gida tun karfe biyar ba under any circumstance ko kin manta cewa ke mace ce to wai ba na ba ne kuma wannan circumstance is beyond control shi me kike nufi mota ta aka sace ya za a sace miki mota in dai bakin kai kanki environment din da bai dace da ke ba ni dai ba laifi na bane tare ne aka yi aka kwace mota kuma ba ma motan ba kadai ba shi fi damuna ba har da important documents ina duka ba aka hada aka tafi da su to but have you report to any nearby police station Of course I did. You can go. But listen to me. Daga yanzu ba zan ƙara baki mota ba. Just for you to learn your lesson. Kina da sakaci. Akwai mutane da dama da suke neman dama irin wacce kika samu domin su kare mucincinsu Amma ba su samu ba. Ke kuma Allah ya wadata ki da ita. Kina sakaci da ita. Haba mana da. amma dai ka san ba laifi na bane ko ka san ba zan sa a sace min mota ba haba haba mana kawai destiny falls upon ba laifi na bane kai hakuri kai ma kai accepting mana listen to me a duk lokacin da wani abu ya samu ɗa sakamakon rashin jin shi to horo biyu ake mishi horo na farko ya ji zafin abin da ya faru da shi na biyu kuma irin azabcin da iyayensa za su nuna masa domin kuskuren daga gare shi yake That's the simple philosophy that I was taught from my father. You can go. Go inside. not control yourself. Ni ban san me ya zo ki ba da har za ki sai da mota ki dan wani saurayi yana buƙatar kuɗi ke kuma ba ki da shi. Biki tunani ba ne? Look, look, look at Ke ƙawata ce. Idan ba za ki iya bani gudunmuwa wajen gina soyayya ta dai no way da za ki dinga kushe ta. You are too emotional my dear. Ni ban hana ki soyayya da shi ba amma idan har yana son ki. ba sai kin ba shi kuɗi ba haba ya kura bayan a adamu ba mu san mace da baiwa namiji kuɗi ba does that really means love look you need to wake up zamanin yanzu ba wani maganan al'ada al'ada al'ada soyayya ta riga ta koyi al'ada what is al'ada again a'a kuma yanzu idan kin ga mace ta ba namiji kuɗi sai dai ta bashi dan ya je ya gina rayuwarsa and please stay away from this this is my life If I say I want this or I want that, or I don't want this or I don't want that, please don't interfere. Why? yau ita ce rana ta farko da zan buƙaci wani taimako a gurinki a matsayinki ta kanwata. idan har kika min wannan abu to ba na tunanin zan sake neman wani taimako a gurin kiran kusa please try your best you can cikakken janyo min hankalin wannan yariya <laughs> bro know, i wanna is a very simple assignment ba na jin za ta iya gujewa kalamai na idan dai ita ba shi ɗaniya ba ce that's very good i wish you good luck see you then Baiwa Allah sai gashi kuma ban san ki ba, kuma ban taɓa sakan idona a kan ki ba. Amma kuma kin san yawancin labarai sun fi daɗi idan suka kare a sad ending. Saboda kin san an ce, whenever there is a tragedy, there must be a solution to it. To Allah ya sa wannan labarin naki zai fara da good beginning sannan kuma ya kare da happy ending. idan hakan shi zai zamo mafita mafi kyawu ga rayuwar abin ƙaunata to me zai hana faruwar haka? amma kuma dukkan wata zuciya ko gangan jiki sun fi son dawwama a inda zuciyarsu ta kai su Have you ever fallen a victim? A victim? Actually, no. amma baki taɓa jin labarin waɗansu mutane da suka rasa rayukansu ba kawai saboda sun kasa samun abin da zuciyarsu take su. i have never come across irin wa'innan mutane to ki ɗauka yau wani saurayi yana a ƙarshen numfashinsa saboda kawai rashin samun soyayyarki ya za ki ji kash sai dai ni fa gare ni ba zan ji komai ba simply because i'm just like my sojourners because ni maza kwata-kwata ba su dame ni ba okay wannan dalilin yasa kike so ki kashe min dan uwa oho watan shi ya kasa farautar soyayyarsa shine ya turo philosopher a lokacin da ta shigo mafanci to ga sako ki sanar da shi soyayyar sa yau ta samu karɓuwa da ba za ta taɓa samun rauni ba. Ai ina nan ban yi nisa ba, saboda shi mai neman arziki, ai baya nisa daga inda yake tunanin zai samu. Ƙanwata daga yau suna na mijin fanna. Ki kuma na so ki faɗi duk abin da kike da bukata zan baki shi a yanzu a gaban wannan sarauniyar. na kira ki ne sakamakon alwashi da kika ɗauka akan nan lalle sai kin raba ni da macen da na kusanta a duniyar nan akan kowace mace na san cewa wannan ya faru ne ba komai ba saboda kowane dalili ba illa saboda kina tunanin cewa ba ke na zama ko <laughs> to ina so ki gane wani abu a duniyar nan ba na jin akwai abin da zai iya raba sannan kuma bayan ba abin da zai iya rabani da ita idan har zan yi soyayya ba da yar talaka ba ba zan yi soyayya da yar talaka ba amma ga abokina nan ko kana da interest Ya amma be but I need to know do Forbes knows about her father's wealth I need to know that eh, ina jin miki gani me yake nufi ba um, kin san Forbes Forbes na duniya da suke tsayawa su kiyasta dukiyar da kake da shi sun san mahaifinki sun san tattalin dukiyarsa tambayi da kira sorry friend i don't think yes Are you trying to tell me that they don't even know by ko yana cikin jerin na masu kuɗi na duniya? Of course. Are you trying to tell me that her father doesn't have a mansion worth millions of naira? Obviously, it's written all over her. Oh my, oh my, gosh. Uh, young lady, um, I'm actually not interested. You're not my match. You can see that. We don't belong to the same. Enough of this insult. You guys think you can take advantage of a woman and absolutely go free to Kasani. Itama ma wata rana akanta kai nadama a kanta tun da jinta, fahimtarta da iliminta da alakarta ya kasa tsamo ta daga halin da ka jefa ta a ciki to ni ba zan bari ba. This first relationship must end right here and right ahead. Excuse me. <laughs> right here and now. Bros, that's a bluff. boss. Khadija ta da dama jabal haba alaji kai yanzu baka san mata bane wato ka san abin da yasa ka dinga feeling a experiences ɗinka da mata akwai abin da baka nema da su kaga wani abin da ta yi mm. it's gonna end right there and where she's coming to a zuciya ta za ta bari ba ta isa ta gaya wata ba she no fit a'a guy I trust you. I trust you don't forget my parents ah, she fit right Jihar tashi mana. Mene ne ya yi eh, Aran motan ka za ka ba. Ƙarfe nawa ne yanzu da Allah? Ha! Rana ta yi ni dai ba ni aran motan ka don Allah. Allah da gwamma da kika tashi ina da ɗaurin auren wani aboki na da ba. Ah. Ba yaya na ɗan kaban mun mana don Allah kai ni ba sai in fita da shi ba ɗan ba ni haƙuri. Ba sa zuwa ɗaurin auren baki mota? Ba za ka bani ba. Ba zan bari wallahi. wallahi kowa yana da ranar shi eh, na da ranar shi ba Oho. Wai fushi kake yi da ni nan? Kin gama wulakanta ne mai rage kuma. Yanzu dai ɗan tashi kaka ni waje. Gaskiya ba zan iya tashi ba saboda I'm not in a good mood bana ma magana da kowa yanzu. Nan waje ne ba nisa tashi mu je. abin da ya rage sai ka shirya ka je ka shiga ciki mu tafi bikin tare kin gani karki da muke jira na gida kawai a wurin bilan saboda akwai abokanai da mu tafi da su kin kuma ba za ki shiga ciki ba kin ji ko sai na dawo ba zai ba mota na bane don't worry not gonna be long lami lami tashi tsaye Yanzu na ajiye ki ɗin mota a nan, ban gan shi ba, waye ya ɗauka? Wallahi ban sani ba Alhaji don ni ina ɗaki ina ba umma abinci. Kira mun ba mai. Na ajiye mu kullum mota ta nan, kai ka ɗauka? ba. Ya za yin ɗauki makullin motar ka ba tare da ka ban izini ba. Ai ban taɓa yin haka ba. To waye ya ɗau makullin mota a nan? Ina yakura? Eh, ina ga zai iya yiwa ita ce saboda ta tambaye ni kin mota mota na nace ce mata ba Waye fita da mota ta? Eh. Waye? Ya kura ce. Eh. Ya kura? Ka batta ta fita min da mota? Alhaji ni na yi mata magana kawai da ta figa ta yi gaba sauran ƙiris ma ta taka Kai ka taɓa ganin na ba wani motocin da nake hawa a gidan nan? To me yasa ka batta? A ya da Arango, a ya A yau ne za ta ɗanɗana fushin mahaifi. Ya kura. tunda ta yi abin da ya ɓata min rai. Ku je. ashe ke babbar 'yar iska ce ban sani ba? Shin har yanzu kina da zarafin da zaki ɗau abin da yake nawa ko tambaya ta baki ba? Lalle ya yi kyau. A matsayina na wanda ya haife ki, sakayya ta kenan. Na gode. Yanzu tun da abin ya haka ne ba ni mukullin mota. Hadi dan Allah dan annabi ka ya haƙuri. wallahi yau na san na aikata laifin da ba ga kai ba ma kawai ga kowa haka ne don Allah ka yi haƙuri don darajar soyayyar da kake mu umma ka yi haƙuri don Allah Daddy wallahi I don't even know how to explain You don't even know how to explain what me kike nufi An kara takin ina an kwace mota What How dare you say that kin san nawa ne a cikin motar nan kin san nawa ne a buɗin motar nan 50 million naira in the boot 50 million ya kura ya kura ya kura ya kura diva. Hmm. You look worked up. What's up? Are you normal? Friend ɗinka ne mana. Ya sa ni na ji na ɗauko mishi motar dadi ba mota na bane. Na ba shi aro kuma ni ban san cewa cikin motar nan ma akwai fifty million a ciki ba. Yanzu daddy ya matsa sai na ta mishi da motar Look at the time. Jibe Kai. What? Ya ja mun mana. Mota da Yakura. why, why do you keep on making the same mistake? Look, it's about time I tell you the truth. You're just wasting your time. What do you mean? You are just wasting your time investing in a fruitless venture. Look, let me tell you. Bansier, he doesn't deserve you. Yana that you taking. Yes, look at it. Yana so you like it about Me, I'm so I'm not happy with this relationship. How I wish you give me a chance to love you. You deserve yes. I think I love you. <laughs> What's funny? Are you crazy? I'm not. I'm just telling you what is in my mind. Please, come on, Ninja. I haven't done Dadi dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi duk abin da ya faru kaddara ne, ni ma ba a san raina ba ne ya faru. Please, have mercy on me. Kaga yanzu idan ka ce ka kore ni daga gidanka, ina za ni? Kowa na sani. Kuma kai kanka kasan duniya dariya za ta yi mana. Don Allah ka yi haƙuri. Na ji abin da kika faɗa, kuma na yarda da maganarki. amma ina so ki san zaki fuskanci horo mafi tsanani daga gare ni ba mai ka ɗauke ta ka ka kulle ta asto. duk lokacin da ta fito ta ce ga inda ta kai mota ta da kuɗi na sai a saurare ta a fito da ita ta shi kai get out of my sight gaskiya yanzu it's high time da ya kamata a ce kin ziyarci gidanmu domin gaishe da mahaifiyata and the whole family members din kuma su san ki gaskiya ina tilasa kaina wajen siffanta kamanninta a idanuwana da kuma kwatanta ɗanɗanon muryanta a kunne na. <laughs> Allah sarki sai dai kuma sleeping beauty ce me kake nufi da sleeping beauty tun na girma na yi wayo iya sani na ban taɓa jin muryar mahaifiyata ba. Kurma ce ita ba ta magana? Yau sama da shekara ashirin da biyu kenan ta kwanta rashin lafiya da ba a san wani irin rashin lafiya ke damunta ba. Don za ka shekara kana mata magana ba za ta iya ce maka uffan ba. Kullum sai dai a kwantar sai dai a tayar haka nan take. Allah sarki. Allah ya ta lafiya ka daina damun kanka na yarda da ke tun lokacin da ya kura ta kawo muke a matsayin ƙawarta sai na ji zuciyata ta amince da ke saboda na san duk halin da 'yata ta shiga to ke za ki iya taimaka mata a rayuwarta sannan kuma kowane hali ta shiga na lalacewa to ke ce mace ta farko da zan kai ta kotu domin a tuhume ki game da lalacewar 'yata to ina so in gaya miki yakura ta fara canja halayenta na kirki da na santa da su ya zuwa waɗansu halaye wanda al'umma ma ba za su karɓi wannan hali ba i don't know ko kin san wani abu a kai a gaskiya dadi Ni ban ga wani canji daga gare ta ba. Har yanzu na san ta a matsayin yakura, ya ta gari wacce ta san ya kamata. To, a cikin wata ɗaya da ya wuce na tafka asara a sanadiyyarta. Asarar da ta kai naira miliyan ɗari biyu. Yakura tana min sace-sace da kuma ɓatar min da motoci. jiya jiyan nan ta ɗauki mota ta fita amma da ta dawo sai ta ce min an kwace motar kuma a cikin motar nan akwai kuɗi har naira miliyan hamsin a gaskiya dadi ban da labarin wannan shi iya tafiya wani albishirin ya zo nake shi mhm. dadi ne ce yana so ya ganki domin na gabatar mishi da ke a matsayin matan da zan aura tun kafin ya ganki yana marhabin da kasancewarki ɗaya daga cikin family shi ya dai me faru kuma ba komai ka san irin daɗin da mace take ji da annashuwa a lokacin da aka mata alkawarin aure musamman ma a ce mace irina mai zaman kanta dariya ko murmushi ba za su iya biyan goron albishir in da zan baka ba ni na fi ki farin ciki dalilai na ko su ne kin na farko sama wa zuciyata abinda da take muradi na biyu kuma yin jihadi wajen ceto rayuwarki zuwa tafarki madaidaiciya na uku kasantuwa ta tare da ke na har abada da wannan ya sa na ce muke ni na fi ki farin ciki ji bakin shi ya fi ni farin ciki bayan ya san na fi shi ka tambayi zuciyarka za ta faɗa maka gaskiya ina zuwa minti da gyara zaman kamar na kafin ya zo. Barka da fitowa. Barka da zuwa. Kai yanzu kaga ya dace ka miƙo min hannu a matsayinka na sulikin da ya zo neman 'yata a gidana? ko ɗabi'unka sun yi daidai da yaro na gari da ya zo a taimake shi da auren ya me abin kyama a hannun nawa da ba za ka gaisa da ni ba ni fa this is the reason why bana so in so gidan masu kuɗi <clears throat> saboda na gane cewa wato kuna kyamatar mu talakawa well haka ne wannan kyamatar da kuke mana shi ya sa kuka mana lakabi da suna ghetto children ko Will you stop this nonsense and get out of this house? Get out! Kai, kai, kai, kai. Wannan wani rashin kunya ne da rashin mutunci. Ka duba yadda ka shigo cikin gidan mutane da sunan wai ka shigo gidan surukanka. Duba irin shigar da kai. Idan kana da kunya da mutunci, wannan yare da ka zo gurinta wannan ba mahaifinta ba ne? Idan da kunya mahaifinta ba mahaifinka ba ne? Wannan rashin kunya ne da rainin wayo. kina jin abin da babanki da kuma yayanki suke faɗa ko shikenan amma ni kin yi misleading ina abin da kika nuna min nuna min kika yi babanki zai goyi bayanki a koyaushe nuna min kika yi he's the best father in the world amma sai da zama da contrary to abin da kika gaya min kaga ka yi banzi komai zai wuce abba ka gane mana irin mijin da kika kawo wajena kina so ki aura kenan irin mijin da ya kamata a ce kin aura domin ku raye sunnan ma'aiki kenan eh bari in gaya maka daga yau babu kai babu yata babu kai babu yata kuma jini na da naka ba zai taba zama waje ɗaya ba komai zai wuce ba bayan an gama cin mutunci na komai zai wuce ko ba haka ba to bari in gaya muku wani idan kun ga dama ku haɗu ku taron dangi wallahi ba ku isa ku cire soyayya da take min a cikin zuciyarta ba ai na riga na yi muku zarra na yi muku zarra tun da kuka bari har na fara soyayya da ita soyayya ta mu ta yi zafi haka kun yi kuskure wallahi get out of this get, get out let me talk to my satisfaction ba wani magana get out ka bani ni magana eh ka ci abin da nake so lokacin da kake magana na yi shiru ni ma ka bani in yi magana kawai in my own house yes don't ga ba miki gaskiya ya ga mu gaskiya And so, sai a yi kenan. He's your father and your future husband. Sai yaya kenan. Idan kuma za ku iya cire soyayya ta cikin soyayya ta cikin ranta, ku cire. Na baku da wannan aikin. Ke kuma sai mun haɗu. A'a, a'a, kar ka ga laifin shi. Ga ta nan ita ce ta ja maka ta da kiriyadu. Bati karam after wallahi in ka taba ni sai na ni kai din ka taba ni ka gani abu ka gaya mishi ba ka gaya mishi ba haba kun kore shi ya zan kuma abin zai zuwa da duka ne haba haba ni da Allah ni ne ma ba a so mahaifina ne fa at least you owe him that respect kuma wani uba ne zai ganka irin wannan shigan shi zai baka ya haba haba banzi kinga ko ke ko mahaifinki babu wanda ya sai canja daga yadda nake so ga kaina and the fact that ni talaka ne does not mean ban san yancin kaina ba ya kamata ki gane wannan I want to see myself like this. I'm proud of myself. In biki sani baki sani. So don't try to change me. Mm, mm. Da kake ta maganan talaka, ka gaya min. Wani abu ne mai kuɗi zai yi a duniyan nan wanda ni ba na yi maka shi. Ba abin da kake karar da ni sai wannan soyayya taka ta can wahala. ko irin dan soyayyan nan da maza suke ma 'yan mata su ji daɗi ni kwata-kwata ba abin da nake karuwa da shi. Okay, wato wannan dan ƙaramin gidan da kika siyo min wannan ɗan cakuri cikin gidan da kuma ɗan cikin change ɗin da kike bayan shi ne ke tunanin cewa za ki iya mun gori ki buɗe baki ce kira mun komai da komai? I don't blame you. Ang, Banziye, ka dinga hakuri. kaga bai kamata a ce ka ji gaban mahaifinta a haka ba tsakani da Allah ita ma fa ta yi kokari ni yanzu irin yan matan da nake bi suke bi na me suka taba ko cofa babu wadda ta taba siya eh ya kamata ka dinga understand ita ma fa ta dan yi kokari tsakani da Allah ka ji abin da take cewa gaskiya ne gaskiya ne kuma yana da kyau zaka iya zuwa gaban babanta haka tunda yanayin ka ne that is it eh ai bai kamata na mu a ce in yi rayuwar munafunci ba ko ba haka ba gaskiya ne yadda nake nan haka ga mata gani saboda kada gaba ya gana canja ya ce wani abu eh ya kura haka ne he's my dad eh matsalar kina ji mu a tsarin mu ba ma furci gaskiya akwai babes din da suke kawo samarin su open check su dinga diban kuɗaɗe masu tsari masu yawa amma ba sa yi musu gori ke kuma kina dan attitude na gori eh kuma ba sa mu da Allah koya dukiyarki ƙauna in bayyana miki zan so ki riko na gaskiya karki ji ɗari bisa a tawa al'adar nakan karɓi siriki na tamkar abokina kuma ita al'ada ai abu ne wanda yake da jigo ko iyayen namu ma da suka jajirce suka kafa ta ɗaya bayan ɗaya ai sun yi ta ne yadda za ta ginu mutane su feta, ta don haka kai a matsayinka in har ka gina taka al'adar matuƙar ba ta saba wa addini ba to halattacciya ce a gurinka don haka yau za ki fara cin abinci da sirkanki <laughs> ki sake jikinki ne. shi dadi ba shi da matsala haka yanayin shi yake <laughs> ba ki ga yadda na sake jikinki magana da shi ba <laughs> feel free <laughs> feel at home ina ma a ce matata tana da lafiya ta zo ta ga yadda nake tarere su rikata da za ta ji daɗi a rayuwarta insha Allah wata rana za ta shayar da ni wannan soyayyar tata Turan da ba ma ya gaya min ciwon ta nake ta addu'a na hana ido na bacci nake addu'a Allah ya bata lafiya Mu in Allah ya da ba za ta samu sauki lalle yau an nuna min a gidan nan ni kadai ne ba a so ya kura behave yourself ke muke ki cewa mun yi ba kuwa bane Allah come on sit down lallai fa sai dai ba kuwa ba kuwa fa ashe ramadaji zaka iya yin sirka karuwa ban sani ba ke ki ɗaya kuwa in kawo yarinyan da mutuncinta da kuma kira ta karuwa Allah ni za ka kalla ka ce wannan yar mutunci ce kai ka sani ni ma na sani i am behind all the success da kake da shi wurin mallakan zuciyanta kamar yadda ni ma na kawo saurayi na gidan na aka ki karban shi haka ni ma ba zan taba bari a karbi budurwanka ba saboda ta wa muni gara ni na namiji ne ko yau idan ya tuba duniya za ta karbe shi amma ita fa what kai ashe wawa ne ka je ka ɗauki karuwa ka kawo min cikin gidana mai daraja in dafa mata abinci na mai daraja Daddy, um, bai a ce ka amince ta a iya tunani na na san kana da fahimta saboda ilimin da kake da shi idan har mutum mai ilimi irin ka zai camaci wannan baiwar allah to wane ne zai saurare ta waye zai karɓe ta a matsayin mace abin da nake kokarin yi daji ba wani abu bane jihadi nake so in ita ma fa mace ce kamar kowace yadda mace take ni kake yi wa zancen jihadi ni yaushe har ka zo duniyar da zaka gaya min me jihadi ni zaka gaya wa haka ka san irin hidimar da na yi wa addini tun kafin ka zo very unfortunately you stand before your biological father telling him that he's wrong and you're right Thank you. Thank you very much. Ke kuma abin da nake so da ke ki koma gaban iyayenki ki je ki nemi gafarar su kuma ki san irin rayuwar da zaki yi. Aure tsakanin ke da ɗana ba zai taɓa yiwuwa ba don ba zan taɓa haɗa jini na da na karuwa ba. Na gode da shigo wannan gida mai daraja hannun ɗanɗana abincinsu. Sannan ba mai na gode da ka daraja darajata a matsayina na karuwa kai tarayya da ni. Sannan a yau abba, ka nuna min cewa 'ya'yanka ne su kaɗai a duniya sannan ashe ba addini kake wa hidima ba kan kake yi wa hidima mu ba 'ya'yanka bane ayo ko da a ce mun lalace ba za ka taimake mu ba na gode Allah ya saka da alkai tuba ramana da Allah in ya kurci ka ga mu cewa ciki gaskiya ni ba zai na gaji wallahi ba zan yi ƙarya ba haba haba uga ga ƙarya ba to shikenan ashe ku ranar barin ka gidan ta ta zo tunda ba da kuɗin ka kai gina gidan ba ah, see who is talking are you not ashamed of yourself kai kai da kuɗin ka ne kai ma ita ta baka yarinyar nan ba abin da ba ta yi maka sai zalunta ta kake haba dan Allah kuma ka fita ka ganta kace ni ba zan faɗa kaga tsayan mana wala idan za ka yi min abin da za ka yi min abin da za ka yi ba business ɗinka bane ina son ta ba na duk shafe ka ba kawai ka abin nan saka ina gaji da yin ba ko eh. to shikenan ka gaya mata ina nan ka ga za a yi ba zan Salamu alaikum. Ah, ne. Eh, gida. Ya yau. Lafiya. Ke ce a gidan namu da sassafe? mutumin ai baya nan ya fita. Ya fita ma ai tun tun tun ni kana am looking for ban gan shi ba ma. Wallahi. Kai. Ni na wannan ne ma. Ka shirya fa nan ko da yake ban zo don in biya mashashashin mutane irin ka ba idan da na san cewa mahaifina da zai sani a school idan ya sani a school kai zan fara cin karo da kai a matsayin masoyi da na ce kai yi wasting kudin shi tun daga primary ya banni kawai but you know you just can't predict destiny amma duk wanda ya amince da shashasha to shi ma kuma tabbas zai dawo a cikin shashanci saboda babu shashasha kamar shi because only a stupid person can make stupid friends I already I already admit that I'm the worst person in history so far. Saboda haka ba ma shi ya kawo ni ba. Na zo ne ka bani motar mahaifina da na baka aro da kuma naira miliyan hamsin a ciki. Da na je biki aka sace motar. Magana kuɗi kuma ni ban san da kuɗi a ciki ba. Kuma duk iya kokari na in motar na kasa tracing. Wanze kai kuta kuta ku baka jin kunyan ƙarya? idan da gaske ne an sace motar nan me ya hana ka da in na kira ka kake rejecting call ina look if you want peace to reign in this house ka fito min da motar mahaifina da kuɗin shi fa to peace has been reigning and peace will continue reigning amma ina so in gaya miki wani abu daya ita motar da ke magana akai na ba wa police reports saboda kai na jira police ce min kaza ko kaza kafin in same ki miki magana me zan iya ce miki police ce min komai ba so ki haƙuri idan police suka ce wani abu akai za ki ji da gare ni ah, sannan for your information um, na kusan ya aure da Allah so this love has, has to stop <laughs> nice one this is funny to ai ni duk wacce ta so kamata hutashe da ni haka ne for your information na baka time ka fito min da motar mahaifina da kudin shi ba zan ƙara dawowa in 'yan sanda suka ce an gani zan baki inda su gani ba kuma shikenan